Rafa ya farke ya ce ai ka zuba wa hannun fada albarkar sarkin muradin zai da bai da baba da ga su nan duba duba haka na ke son ganin dan sarki zai da bai da lau kai ya rima duba zai da bai da lau kai ya rima muradin la ilaha illallah billahu al azim ga su ga su la ilaha illallah ka nuna min ta dan sarki wallahi wani Allah ya tsara mutuncin ka la ilaha illallah ka gani ba la ilaha illallah ka gani ba ba ba sai ka barke ba dan Allah ba sai ka barke wallahi za su buku hai gari wa duwa la ilaha illallah ka ga wani sarki ba ya iya ba find that Get that city